So guys, in this video na zo muku da said site wanda za ku na making daga kan naira dubu ɗaya zuwa dubu talatin a cikin wayar ku a kullum. To kamar yadda na faɗa muku a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku na making daga kan naira dubu ɗaya zuwa dubu talatin kullum a cikin wayar ku ba tare da kun sha wani wahala ba. cikin sauki abinda gobe yake da bukata shi ne ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har karshe ka yanda na yi a cikin wannan bidiyon domin kai ma ka fara making kuɗi a cikin wannan site na nuna muku a cikin wannan bidiyon to ba tare da na cika gudu su surutu ba mu shiga cikin bidiyon amma kafin nan ina roƙon ku da ku danna mun subscribe ku yi like ma wannan bidiyon sannan ku share sa so da farko akwai link da za a je muku na wannan site din a comment section ko ku duba description na wannan bidiyon ko kuma comment section na farko za ku ga link na wannan site din so bayan ka danna wannan link din zai kawo ka wannan page din kamar haka so kamar yadda kuke gani wannan a platform new ne ba a jima da launching sa ba dan ko kwana biyu bai ba da launching so bayan ka shigo kamar haka so da farko abin da za ka yi da fara a register so a nan wajen da aka sa phone number ɗinka nan da aka saka password sai nan ka sa invitation code so baka da matsala da wannan invitation code ɗin kawai idan ka bi ta link ɗin da na ajiye muku a description na wannan bidiyon so bayan ka gama kawai shikenan za ka yi na account ɗinka so ni already a akwai account da nake da shi so don saka IFA register so a nan wajen za mu shiga kan account mu. So kamar yadda kuke gani bayan ka shiga zai nuna maka wannan shine interface na wannan platform din. So kamar yadda kuke gani a nan wajen ga official a channel din su na Telegram. So da ka danna alamar follow din nan ka je ka yi following na channel din su a Telegram wanda da kana samun update akai-akai duk wani abin da yake so yana da kyau ka yi joining na Telegram channel din su so kun gane. su bayan ya kawo ka kamar haka so wannan shine interface na wannan platform ɗin kamar yadda kuke gani so a nan wajen idan muka dawo stable product ɗin nan so za ku ga abin da za ka yi a wannan platform ɗin shine za ka yi investing kuɗi idan ka yi investing kuɗi za ka na making profit a cikinsa so kamar yadda kuke gani a wannan wannan platform ɗin yana da kyau shi sa ma na kawo muku shi domin na ga za a amfana da shi so kamar yadda kuke gani gashi nan invest now idan ka yi investing ɗin naira dubu biyu da ɗari bakwai a daily income za ka na samun naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira talatin da hudu wanda duka total zai ɗauki kwana talatin ne after thirty one days za ka yi withdrawal na total dubu talatin da ɗaya dubu talatin da biyar da ɗari ɗaya da hamsin da hudu so kun gani so haka kuma idan ka si product na naira dubu goma shi ma haka ga kuɗin da za ka yi making kullum idan ka si na dubu goma kullum za ka na cire naira dubu hudu da ɗari uku shi nan so sai wanda kake so na dubu ashirin kullum za kana cire naira dubu tara but amma duka ba wai kullum za kana ba wai daily za kana cire wayannan idan ka siyo wayannan product din ba so kun gane sai yayi kwana talatin da ɗaya kafin ka cire before ka cire idan ka siyo wayannan product din but ga nan yadda aka saka welfare din nan so idan ka zo shi kuma kwata-kwata 5 eh, days ne yana yin kwana biyar za ka cire so wanda wannan yana da kyau bari na nuna muku yadda yake so idan muka zo ga shi nan a Wolf product bif 1 idan ka si na naira dubu ashirin da a na naira dubu biyu da ɗari bakwai sorry ga shi nan da ka naira dubu ɗaya da naira tamanin wanda ga yana yin kwana biyar za ka na naira dubu biyar da ɗari hudu. so shi wannan five days ne wancan kuma thirty one days ne so kun gane. nan kuma idan ka saka dubu sha shida kullum za ka cire dubu biyar da ɗari shida so haka haka nan in ka sa dubu arba'in kullum za ka cire naira dubu ashirin da shida kullum kana da kai making so idan muka yi ƙasa so kamar yadda kuke gani ga daga kan VIP 3 4 da 5 ɗin nan su kwana uku ne ma yanzu idan na saka dubu arba'in kwata-kwata kwana uku za ka yi za ka cire naira dubu saba'in da takwas so kamar yadda nuna muku ba a jima da launching a ah, wannan platform ba Su haka za ka zo ka sayi duk wanda kake so but amma this is not a financial advice kun gane so ka saka abin da ko da ka yi losing din su normal ne kamar yadda na faɗa amma kar ka je ko ka aro kuɗi ko ka ɗauko wani kuɗin ka mai amfani ka saka finally kuma su zo su ware ka zo ni kana samu na ADM so ka saka abin da za ka iya ko da ka yi losing din sa ba dai dame ka ba kun gane so before na wannan gwanda sanar da ku so ka saka abin da ko da ka yi losing normal normal ne ka rashin sa so kun gane ai so anan ga product din nasu sai wanda ka ke so za ka zo ka siya ga wannan wannan na dubu sha shida ne shi ma kwana biyar ne so idan daga kan dubu arba'in ne zuwa dubu tamanin ɗari biyu duk kwana uku uku ne shi so yanzu ya da a yi mu si wannan product din so before ka si wannan product din abinda za ka fara yi na farko za ka yi saka kuɗi a cikin account ɗinka so kun gane so yanda za ka saka kuɗi a account ɗinka kuma za ka zo nan yanda aka saka mi ɗin nan an ka zo wajen mi ɗin nan kamar yadda kuke gani idan ka danyi yi su su ga nan inda aka saka recharge, withdraw, message, invest nan. su a nan wajen da mu inda aka saka recharge din nan, yanzu za mu yi adin kuɗi a ciki kenan. So yanzu za ka yi adin kuɗi idan muka zo nan wajen, su za ka yi saka amount ɗin da kake so ka yi adin a ciki kun gane. So ni already a sama in kun lura ga current balance ina. akwai naira dubu sha biyar da wani abu da na yi adin already akwai kuɗi a ciki so abin da za ka yi nan za ka yi adin ɗin kuɗin da kake so ne in ma dubu biyu dubu biyar ko ma nawa kake so ka yi adin bayan ka zaɓa so a nan wajen da ka zo ka saka pay type ɗin nan za ka saka payment method ɗin da kake so kenan so like bari mu saka dubu biyu da ɗari a bakwai kamar tunda minimum na product ɗin haka ne so a nan da ka zo ka zaɓi payment method nan ga channel 8 da channel 3 so a nan za mu yi selecting duk wanda kake so kamar yadda kuke gani tsari kan payment method din su ne so a nan wajen da ka saka recharge now din nan so bayan ka danna recharge now dai kawo ka fee din a dai kawo ka interface din da za ka yi payment na wannan kudin so kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu za ka kofi wannan account number din a idan ka kofa za ka je ka yi transfer na kudi ma wannan sunan ga name din Samuel gashi nan dai so a nan zaka je ka tura wannan dubu biyu da ɗari bakwai a wannan account ɗin after ka tura wannan kuɗin zaka zo ka clicking akan nan wajen da aka saka I have made this bank transfer so kana sakawa za su yi ma adin kuɗinka a cikin wallet ɗinka. Haka kuma za ka iya zaɓen channel 2 na biyun nan, shi ma idan ka shiga daga tsarin payment ɗinsa daban ne but this payment method is busy wannan but yanzu baya wannan bot amma zuwa gaba idan ka yi selecting za ga shi ma yanayin tsarin payment ɗin daban ne. su kun ga sun kawo wannan mai kyau, idan ka gwada wannan kana ga ma ba za ka iya zuwa channel na biyu ka yi payment da shi. So sai abu na gaba kuma yanda yanda za ka yi withdrawal na kuɗinka yanda za ka cire kuɗinka. So yanda za ka yi withdraw shi ne da farko za ka zo ga nan bottom da aka saka withdraw din za ka zo idan muka zo kansa so a nan wajen za ka yi selecting na bank din da kake so ka wannan so kamar yadda kuka gani ga nan yanda aka saka bank code din nan so zaka danna kansa so a nan zaka zaɓi a bank ɗin da kake so ka yi payment kana cire kuɗinka da shi to advisably zan baku shawari ku yi amfani da ofe ko kuma Zenith Bank idan kana da shi idan baka da shi zaka iya amfani da ofe sabida sun fi ƙarfin wannan su yanzu kamar yadda kuke gani yanzu ga ofe nan su za mu yi selectin na ofe ɗin musu a nan wannan da aka saka account number ɗinka na wannan na ofe ɗin nan ko kuma na any banking ka so anan da aka saka username ɗinka kamar yadda kuke gani da aka saka real name ɗinka na wanda ka buɗe wannan account ɗin da shi kun gane nan kuma da aka saka account number ɗinka bayan ka gama saka ka gama serawa ko da ka danna save din nan shikenan ka ɗora femin method ɗin so kun gane ai idan muga da home kuma ga nan yadda aka saka download din nan so idan ka je don download zaka ka iya din na app din su idan ka yi install na app din su za kana shiga kai tsaye ba tare da ka shigo cikin website ba zai baka dama ko kana shiga normal ba tare da ka shigo website ko yana maka loading ba normal da yadda kuka san half so a gefe haka kuma idan muka danna wannan blue din alaman da yake tsakiya na wannan bottom din so a nan wajen za ka gani wannan platform din muka shigo wajen kamar yadda kuke gani a nan wajen idan ka duba za ka ga screenshot nan kala da kala na wanda suka cire kuɗi already a cikin wannan platform so haka kai ma za ka iya zuwa ka ɗaura naka so idan ka ɗaura za su yi rewarding ɗinka idan ka ɗaura screenshot successful na kuɗin da ka cire su gashi nan a sama sun ce maka zaka iya getin daga kan naira hamsin zuwa dubu ɗaya kawai idan ka yi withdraw na kuɗi sai eh, ka ɗaura screenshot a wannan wajen za su baka daga kan naira hamsin zuwa dubu ɗaya wannan reward ne kawai na ɗaura wannan screenshot ɗin wanda za su na posting ɗinsu a can a telegram channel ɗin ba mu farin ciki ga wannan platform ne zaka iya making kuɗi a cikin wannan platform ba tare da ka saka kuɗi ba abinda kawai zaka ne idan muka dawo wajen home ɗin nan ga nan yadda aka saka invitation tax din nan so a nan wajen za ka zo ka shiga za ka gayyaci friends ɗinka so duk wanda ka gayyata ya bi ta link ɗinka ya shiga za su yi rewarding ɗinka za su ba ka wani commission su kun gane su kaga ko da ba za ka yi wannan ba su idan ka zo ka gayyaci mutane duk wanda ka gayyata za su yi rewarding ɗinka za su baka reward ladan gayyatan wannan haka akwai minimum mutanen da idan ka haɗa za su maka wani kyauta kuma bayan na duk mutum ɗaya haka idan ka haɗa mutane za su ce maka idan ka haɗa mutane adadin mutane kaza a tim ɗinka za su yi rewarding ɗinka naira kaza so haka za ka iya zuwa ka dudduba wa'innan duk ka gani guys nan shine karshen wannan bidiyo idan kun ji daɗin wannan bidiyo, a kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin ku yi like ma wannan bidiyon sannan ku yi share sa idan kuna son mu ci gaba da kawo muku videos a kan irin wayannan platform sabbin platform za ku iya rubuta min more videos a comment section na wannan bidiyon